barkan mu saduwa a wannan yammaci na musulmin wanda ya dace da ashirin da shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na tabbas ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da hudu miladiya a yammacin jiya idan ba a manta ba mun gane karshen aya ta ɗari da sha uku wani tasba ilaihi afdilatul ladina la yu'minuna bil akhirah wal yardahu wa liyaqdaru ma hum mutakarrifun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 jama'a a wajen wani wanda ba Allah ba ya halatta in yi haka wa huwa alladhi anzala ilaykum kitaban mufassala an hali ubangiji shine ya saukar muku da littafi a fayyace sunna sunna da kike ya bayanin abin da ake kira wato al-aqaid ka'idoji na aqida yadda ya kamata dan adam ya kudurce a cikin zuciyarsa imani game da Allah game da mala'iku game da manzanni game da littattafai ranar tashin kiyama kaddara wuta aljanna sirati hisabi duk Qur'ani ya kunshi wannan sannan ya kunshi abin da ke kira ibada sallah azumi zakka aiki zabi zikiri ayyana salatin annabi da su. sannan ya kunshi abin da ke al-mu'amala kamar saye da sayarwa kamar auratayya kamar cinikayya aure ciki da sauran ka'idoji na cewa da ke tsakanin jama'a sannan ya kunshi abin da ake kira wato al'ada al'adab al-islamiyya as-saniya na duk da mun zaman tare ka zama mai hakuri ka zanto mai juriya da zanto jarumi kar ka zanto mara hakuri kar ka zanto rago kar ka zanto marwaci da zama mai kyauta duka waɗannan alƙur'ani ya zo ubangijin da ya fito da littafi wanda ya fito waɗannan amalai dilla dilla suke nan sai ya ne sai da ne wani dokoki da ban ba su ba in dai ka wannan ba su ba amma a fagairar lahi abu ta ne haka man lafazin alhakam daidai da alhakin ta fuska ma'ana bambancin da ke tsakanin su shine idan an ce alhaji sai zanto hadhihi sifatun jariyatun alal fi'li sifa ce da take gudana a kan aiki ma'ana mai hukunci ta iya mai hukunci da adalci ta iya mai hukunci da zalunci an ana su alhaji sai in yayi hukuncin ne za mu gani dan ya zama na adalci ko ya zama na zalunci amma idan sai al-hakamu to wanda baya hukunci sai da gaskiya baya hukunci sai da adalci afa ghayra allahi abutaji hakaman akwai wani wanda ba Allah ba da zai zama mai hukunci cike da adalci babu wa huwa alladhi anzala ilaykum al-kitaba mufassala yugo Allah shi ne wanda ya saukar muku da littafi bayyatu billahi min ladhi kujiti wallazina atainahum al-kitaba waɗanda suka ba su littafi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq suna da cikakkiyar masaniya cewa shi alqur'ani saukakke ne daga wajen ubangijinka da gaskiya domin a taura ta ba da bisara da zuwan sa aka lajina ta ba da bisara da zuwan sa sun fi kowa kuma cewa da gaske ne sai dai ba za ku ga yi imani da shi ba ba kuma za ku ba da kofa mabiyan su yi imani da shi ba dan suna ganin yin hakan zai sa su rasa waɗansu bukatu na su na duniya girma da suke samu matsayi da suke samu da haka fala kunan kuma nan min mutarin kada ka kasance cikin masu shakka dangane da abin da aka saukar maka na wahayi ubangiji ta ala ya san cewa manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba zai tsaka ba amma magana ce da aka bi ta kansa dan a isar da ita zuwa ga sun mabiyan kar ka zo mai tsaka kar in zo mai tsaka kar ku zanto masu shakka cikin abin da aka fassara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko da wani ya kokari ya kawo mana rudin kwakwalwa ya yi da zargi game da dokokin Allah kada wannan tuka ta yi tasiri wajen samun tsaka game da abin da aka fassara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adl a wata qira'a wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adl kalmomin ubangijin ka sun tuka sidqan da fuskar gaskiya wa adlan da kuma fuskar adalci malamai wadanda sun fassara kalimatu rabbik ko kalimatu rabbik ko su mawa'idi wato dangin alkawari da ubangiji ta ala alayi alkawari ne na gaske alkawari ne wanda baya saba Allah baya saba ko wadanda suka ce hatta wa'a wato alƙawari na ban tsoro da ubangiji ta ala yi cikin alƙur'ani cewa wanda yi laifi kaza akwai horo iri kaza da hukuma iri kaza da sirri Allah na iya zartarwa abin ba zai da gare shi waɗansu malamai sun ɗauki kalimar a nan gurin cewa shine ahkamu an الذي أنزله da نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتهكم توكم في دوكم ne yi kaza ka bar kaza ne kalimatu rabbika waɗannan dokokin wannan wahayi da aka shakarwa min na Allah lalle a cikin yake ta fuska biyu ta fuskar gaskiya da ta fuskar adalci shine wa kalmar kalmar rabbuka kan wa adla sidqan ta fuskar gaskiya da adlan ta fuskar adalci kuma da ne Qur'ani da ɗayan sa za ka iya kasa shi zai yi yin kaso guda biyu kashi na farko al-akhbar labarai kashi na biyu al-ahkam hukunce hukunce ko dokoki to duk labari ko ne zanto ƙarya ko zanto gaskiya ba ya dauki kuɗa da dauki wannan a duniya ko ya zanto rabi ƙarya rabi gaskiya kuna ba za mu fahimta amma labarin Allah gaba ɗayan sa na gaskiya ne da kaji an ba da labarin adawa da samudawa ba wai abu ne da irin marubuta ko ɗan wasan dodo suke tsayawa rubu rubuta su kawo labari ku sa ka kuka ko su sa dariya ko tausayi ba bayan abun bai faru ba alqur'ani duk abin da kaga an ba da labari na mutanen da suka wuce a baya lalle ya faru a gari abin da kuma duk da an ce za a sai faru nan gaba a gobe kiyama to lalle zai faru din duka da tabbas kina ba zan mai ba magana ce ta azana abu ko a tsara shi ko a tsago ba tare da ya faru ba ya faru kuma an kawo muku shi dan ka dauki wa'azi a shi daga lisanin fi tafsirin ibratun li ulil albab ma kana hadithan yusar ولكن تثبت الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم المؤمنين wato sirkoki da alƙur'ani ya kunta a cikin sa akwai wa'azi akwai izina akwai tsayyacewa akwai wayar da to kaga labarai ke to sai hukunci sai ki nabi su ne hukunci hukunci Allah ya hukunta daya yi a da mai Allah ya hukunta uba da duka sun ɗan sai tsare masa haƙƙinsa tun daga zana masa suna da yanka masa rago har ya zuwa ɗaukar nauyin karatun sa karatu na addini karatu na rayuwa tarbiyya yadda mutum zai zama mutum in yana yaro a koya mishi zama mutum dai idan ya zama mutum dan abin da ke samun mutane ya same shi ba zai ba shi mamaki amma idan ba a koya maka yadda zai zama mutum ba sai da ya zama mutum abin da mutane ke cin karo da shi sai ya bibi ta shi sai ya kirgi ta shi sai ya lalata yana ba zama mamaki to kaga wannan Allah ya zartar da wannan uba da sunan kansa ya mutu tarbiyya da ya tsara ga mahaifi shugaba ya adalci da waɗanda yake wa shugabanci waɗanda ake shugabanta yi a da shugabanni wannan hukunce hukunce ne Allah ya hukunta salloli guda biyar sai kulli wannan yanayi Allah ya hukunta ya zartar azumi da Ramadan ya hukunta ya zartar aikin da ta da sauran al'amura waɗannan dukkan su ahkam to dukkan hukunci kuma ai da su ne sai dai zanto hukunci ne na adalci ko zanto hukunci ne na ne na zalunci idan hukunci ya zanto daidai ya zama adalci idan hukunci ya zama ba daidai ya zama adalci ya zama zalunci to tunda wahayin Allah ya kunshi waɗannan ababai ne guda biyu abu na farko labarai abu na biyu kuma hukunci to sai kan dai Allah ya kanta shi da wannan sifofi guda biyu wa kam makkani wa rabbuka sidqan wa adl kalmomin ubangiji ka kunshi ta fuskar gaskiya da kuma adalci an gurin gaskiya a bangaren ne labarai a adalci a bangaren ne hukunci hukunci ina jin ma'anar aisha ko la mubaddila li kalimati ba wanda ya ce mutan ya zancen Allah ma'ana ba wanda ya ce mutan ya hukuncin Allah to anan me wannan aya take nufi la mubaddala kalimati a gurin jumlar salarci za mu ga cewa labari amma ma'anarsa insaki eh, da ake ba musanya ba wanda zai ya labarin Allah ba wanda zai ya zancen Allah ba wanda zai ya hukuncin Allah a ganin ido a cikin rayuwar mutane talakawa ko musulmi

daukan labarin daukan wannan jumla a matsayin cewa magana ce Allah yake da mutuwa la tubaddilu kalimat to shi ne yake dacewa sama da ka dauka cewa labari dai idan labari ne ba ko Allah ya ce ba a mutum idan tansa ko wani mutum ne kaga Allah ya ba labari kuma bai tabbata amma idan doka ce Allah ba kar ku mutum idan sai wani suka mutum ne kaga dole suke laifi da suka mutum muna fata mu wato kabarin jama'ar da ta, wato irin wannan cikin alqur'ani ومن دخله كان آمنا ولله على الناس هج البيت يعني ومن دخله فعليكم أن تؤمنوه تكون لي تقول من مكة لم يكن أمن قبل ba ta aka dole da ya zama amintacce ba kana da aikin zaba kana da wasu wani ne maka sadi to amma abin da Allah ke ya ko mutum ne duk wanda yake dole to amintar da shi to kaga annabi da Allah kana nan a matsayin ka na dole a amintar da shi sai ne kare dokar to wannan da ya kare doka shi ya kafo amma dokar da Allah tana nan a matsayin ta doka ta adalci ina da ba la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul alim ubangiji ta'ala shine as-sami' mai ji inda baya da iyaka sannan al-alim mai ilimi wanda yake ilimin shi da yalwa babu abin da yake da kansa إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن saukar da kai daga farkin din in dai kace kai kullum abin da kake awo da shi dan ka bi mutane ko kake zan ku ce da waye biya ka bi shi ko ne da ɗan kadan dan ka bi da musu in dai ka ran yoyo za ka bi to za ka saukar da kai daga farkin din ina ba ta mun wato a nan gurin ana gane gaskiya ne ta hanyar dalilai na shari'a wanda suka dace da wahayi da Allah ya saukar kuma suka dace da lafiyayyen hankali na dan adam to wannan ita ce gaskiya ko da wanda yake bin a gari ya zama shi kadai ko kuma ko biyu ga fadan hu amma kace abin da zan yi gane gaskiya inda duk mutane da mutanen da suka yawa to shine suke kan gaskiya to abin da wannan shugaba za ka kawai da ba ka da addini eh idan ka je makka to suka da yawa musulmi idan ka je america to suka da yawa arna <laughs> idan ka je kake kenan ko da ji abin jilla billa idan ka je maka musulmi yawa idan ka je america da ingila da belgium da ina ne sun yawa idan ka je japan yan addinin buda sun yawa idan ka je china yan addinin buda sun yawa idan ka je india yan addinin sikh sun yawa to duk inda kaje kake kaje da karban masu yawa kaga ba da aiki da ba da addini dan ka ba a jin taron masu yawa kawai da yawa akan kalli dalili na shari'a kuma dalilai da suka dace da hankali dan yana daga cikin hausawa sukan yi magana cikin shari'a sabanin hankali wannan ko ne shari'a ba ta cikin da in ta cikin shari'a ta cikin da hankali hankalin ne bai nuna ba matakin tunanin mai hankalin ne yake kasa amma idan ya ɗaukace sama zai samu sun dace ki da shari'a ina ba mai da kai su dai abu kake karo da hankali ba me yasa Allah zai ya saukar dan hankalta in da kake da hankali da zai ka كانت من فرقه سورة يوسف ألف لا براتك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نعم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين كما قال العشر وكل يريد أن وإن الله قوم ولا أكبر العلماء من ذا الله صلى الله عليه وسلم وإن يجدا قوم آية تقول أن تكتب ذلك المصطفى به لعلكم تعقلون aya ta biyu na annakum tazakkaru aya ta da hankalin abu da tunani akai da kuma wato abin nan takawa dukkan sababi da nasu kada ka ga mutum ta tsoro da hankali da tsoro da da shari'a ta da hankali to hankalin ne hankalin ya zama kasa da yawa amma idan ya dauka ya zama yadda ya ya zama daidaitacce to samun samu shari'a ba ta cin karo da hankali cikin duk misalin da kai cikin duka san da cikin dole ban da shari'a ina son ya ki wannan tunanin ko kuma wannan magana cewa shari'a sabanin hankali wannan ba daidai bane ya in ku sai akthar man bil ardh in za ka yi ya kasar mafiya yawan waɗanda ke ban kasa idan duka an sabilillah za ka saukar da kai da farko ubangiji in yattabi'una illa dhann in yattabi'una babu abin da suke ji fa inna dhanna fa fi zakka zakka wato galibin mutane sukan tafi a kan zato ba duka da yaqini ba ba duka da tabbas ba wa innahum illa yakusun ko ba abin da suke cikin tafi kawai ya san suna suna shafi kafi abin da ba ka tabbas a kanka ka faɗa to kaga duk mutumin da ba ya dalili a kan shari'a ko yanzu jihar duk mutumin da ba ya dalili a kan abin da yake kai shafi kafi ko dai ce mun da da aure ya da kai ko dai ce kana mun kana kaza dan da zaka ce mun ba bane ko dai ce kaza a wannan ne ne ta ci ka ta ci ka ne ko ka to ne da yake amma wanda yake da tabbata sai da an ce ne ka kace kaza ne kawo aya ta ya kawo hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma bukari ko cikin yi ba ka ba yanda ina fatan ku inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabili ubangijin da shine mafi sanin wanda suke kaucewa ta kaucewa wa huwa a'lamu bil kuma shi ne mafi sanin kowa ne ne ke yi su da don haka yake yin bayanin shari'a din da kanka daya ya wayar da su ku gane kuma ya bayanin hanyoyin fata da kanka dan ku gane kamar da muka karanta a baya wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin wato muna bayyana ayoyi domin hanya ta mafarnata ta fito fili a gane ta kar hadisi sannan a waje kuma hanya ta mutanen kirki ita ma ta fito fili a gane ta ita kuma dan abi Allah ya san shi da dan kake yin bayanin shi da kanka ba wai za a samu shi da ta hanyar wa'ayin da Allah sun ta hanyar alqur'ani sun ta hanyar ta hadisi amma ba ta hanyar mun gada a mun ta mun ga ana yi a yau shekara hamsin a yau shekara ɗari ko zan zantuka ne waɗanda ba su da tasiri idan ana magana da mizani na ilimi ko ana magana da mizani na hankali dan haka dai al-haqqu la yu'rafu bi al qa'ilin wa innama yu'rafu al-haqqu bi adillati shar'iyyah ana gane gaskiya ne ta hanyar dalilai shari'a ba ta hanyar yawan suke aikata ba Allah ce ma asarun nasu da yawan mutane ba masu imani bane da yawan mutane ba masu kaza bane haka Allah ya faɗa walakin asarun min jahalun kun je mun karanta da yawan mutane suna aiki ne da jahilci da haka ba awon abu da cewa suka fi yawa a dalili cewa suka fi yawa a idan an fi sa'a suna da yawa suna da dalili kenan amma suna da dalili ba su da yawa sai a zuci suna da yawan ba su da dalili da ba za bi ba su da yawan ba su da dalili shi mun gaji a wani kuma wani kalma zai yayi zai bi kuma ba su da yawan ba su da dalili tallafi وَمَا بِقُوَّةٍ وَعَلَى mana'akum Allah ta'budu mimma dhukira Allah alayhi me yasa ne ku menene tattare da ku Allah ta'budu mimma dhukira Allah alayhi da ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah akan ta ba wa qad fassala lakum ma harrama alaykum alhadi ubangiji ta Allah ya riga ya bayyana muku abin da ya riga ya haramta muku illa ma turitum ilayhi sai ba abin da tilasta ku gare Allah ya riga ya bayanin menene harama akan ku wanda ba za su ci abin da ya tsoro ya zama halin kenan to kuma shi kanka haramun din da aka ce kar ku idan kun samu kanku a cikin larura ko wannan ana miki izina ana miki izini ba ya ci dini ma na roma da kuma Allah ta kula min ma bi sirrin wallahi alai ne ya same ku ba za ku ci abin da aka riga aka ambaci sunan Allah a kanka ba wa kad fassala lakum ma harrama alaikum gashi ko Allah riga ya kayyace muku abin da riga ya haramta muku illa ma kurutum ilayhi sai fa abin da tilasta ta gare shi wa inna kathiran lalle da yawa daga cikin mutane la yuzuna bi ahwa'in bi ghairi ilm wato sukan fada sukan fatar da waɗansu hawa in saboda bin san zuciyoyi da ghairi ilmi ba tare da ilimi ba in rabbaka huwa a'lam bil muhtadin lalle ubangijin ta shi ne mafi sanin cewa ne ne ɗan ta'adda al mutadin ma duk yake wannan aya tare da ayoyi da suka biyo bayan ta har zuwa wa ina ka duhu inda kuma da za a karanta wato suna dangantaka da juna hadisi ya tabbata a cikin sunan turmiji haka kuma al-imam ibn jarir tabari ya su cikin tafsirin sa daga abdullahi dan abbas Allah ya kare ta da ni Allah da abbas ce Waɗansu daga cikin mutanen makka ne suka samu sabon nan Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka saukar da ita suratul an'am ko wani bangare na ta ko kuma aka karanta wani bangare na hukunce hukuncen da kafin su ji sauran don da yake bayanin haramcin yi su sai kuka ne suka ce al'amarin suna da ban mamaki yanzu nuke da ya mutu a daji waye kake kashe shi suka ce an ko to rago da kayanka na yanka ko a abbatuwa ko zuwa a yi kashe shi suke yanzu ko har kuma Allah sarki abin da kuka kake da kanku sai ku ci abin da Allah ya kace muku ku ci daga wannan dan ne ya rawa da mutum hudu da kalwa kace a sai ku kuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace me yasa mun ji Allah ya kace da ba ma ce da wanda mun kai ka da kanmu ya ubangiji ta Allah ya baraka ku da wannan hali fa kulu mimma bi rabbil Allah alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin ku ki daga abin da aka ambaci sunan Allah kanka inda da kike kun yi imani ku daina damuwa da abin da ya muku da kanka wanda ba a ambaci sunan Allah kai wato bambanci shine an yi da wannan mutuwa ce wannan ma mutuwa wannan ya zama gawa wannan ma ya zama gawa to amma bambanci wannan na ambaci sunan Allah kai wanda kuma ba ambaci sunan Allah kai kada yi zalunci ku kuma har da ake kokarin kawo ko ruwan kullu idan mutum ya yi kokarin sai da cewa ai to lalle akwai bambanci abinda aka ambaci sunan Allah a kanta ya ja bamban da abinda kawai aka gane ransa ba tare da ambaci sunan Allah ko ba mai ina ba da ku shi da Allah ya ja hankali su domin ku ne ma zikrukum Allah alaihi in kuntum bi ayatin mu'minin wa ma lakum illa ta'budu min ma zikrukum Allah alaihi wa qad fassara lakum ma harrama alaikum bayan ko Allah da ya bayyana muku abinda da ya haramta muku to anan cewa Allah ya riga ya bayyana muku abin da ya haramta muku da malaman tafsiri suka ce da ake nufi da wannan ita ce ayar harrimat alaikum al wani wal dam wa lahm al-khinzir wa ma uhilla li ghayri Allah bi wal munqanqatu wal mawqufatu wal mutaraddatu wal nasihatu ila akhir al-aya cewa a cikin da ne aka riga aka fayyace abin da yake an hara da To amma waɗansu daga cikin malamin tafsirin ta ce wannan magana ba daidai wata kuskure domin wannan aya da muke fassarawa yanzu cikin surkul an'am dokar al'an ko mai siyar wannan aya ta hujjumar alaikum laifi wa wani nahu tunbiyar wato cikin surfin ma'ida surfin ma'ida ko madaniya asali ma ya tabbata cikin bukari surfin ma'ida yana daga cikin karshe-karshen abin da aka saukar na alƙur'ani kaga wannan kuma tana daga cikin farko farkon abin da aka saukar na alƙur'ani to anan a wannan aya ta makka a ce Allah na ba da bayanin wani abu da an riga an yi shi a wata aya ta Madina bayan ku a tarihance zaman maka aka fara yi kafin zaman Madina abin da zai dace shine a ce ga wani abu na Madina ana ba da bayanin ya faru ne a maka ana da farin ɗan cikin wata aya ta Makka ko sura ta Makka amma ba a cikin surorin maka a rinka da farin ɗan ana mayar da kai surorin Madina Kuma ba za mu rinka dan haka mutum da cewa urbi alaikum wa lakum wa lakum ita ake nufi da fadin Allah ta'ala wa qad fassara lakum ma harrama alaikum magana ce ne dan ba wato ce magana ce dai magana ce dai ita ce aya da ake nufi da wannan ita ce fadin Allah ta'ala a cikin dai ita wannan sunan an'am قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على قائد يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أو مقر غير باب ولا عابد أبيض to kaga a nan gurin Allah na cewa da manzon sallallahu alaihi wasallam ka faɗa musu la ajri fi ma uhi ilayhi cikin duk abin da aka taɓa yin ban ga wani abin da yake an haramta mun ba ala fa'ilu ya alu kan da wani mai ci ko zai ci inna an yakuna mai ci ko fa in muje ne aw da masuhan ko jini sun ko ne aw fiskan tumin da gairin lahi ji ko kuma abin da aka ambaci sunan an wani Allah aka aka ambaci sunan wani ba Allah ba lokacin za a yi to wadannan su kadai ne na sani a matsayin harama ina ba za mu fahimta to kaga a nan wurin da wannan aya ta nuna dangin haram da aka saukarwa manzon Allah a wannan lokacin su ne nufi sannan kuma jini sannan kuma namun alade sannan kuma dukkan dabba da aka kira ya kuma nuna Allah to tun da an nuna wannan ne kadai haramu a kansa ta yaya zai zo yana bin rubin kwakwalwar waɗansu da za su faɗa ko ta yaya su kafai za su damu da rubin kwakwalwa da kafari za su kawo musu cewa a abin da suka rinka da hannun su kuma su ne ko su su saboda haka kisan Allah ya fitar ko kisan ko kisan ki inda aka abin da kuka rinka daga hannun ku haramun ne da sai a sa shi ya zanto na biyar kan waɗannan guda hudu ina an yi ko mai tsaka هذا هو مسلمان أو لهم خنزير فإنه رجل أو فسقا هذا غير الله به لا تأتي أو ما ذبحتم أنتم بأيديكم amma tun da ba sai a ciki ba a ji alƙa an yi bayani waɗannan ne suke haram duk abin da ba wannan gano ne shi ne wa kadu fasal la kun ma haram alaikum kuma da ya san kun abin da ya haramta muku aikin ta in la musulmin ilaihi sai ba abin da kuka shi da kuka ko sai gare shi ne kuma sarra idan mutum shi ne da irin dacewa da wannan aya irin gaban mai saboda wannan cikin sura ɗaya ne kuma duka musu wato mutuwa ta mutiya da bayan ubangiji ta ala ya wajen zahar al-kutu na zahiri wa da na ayyukan laifi waɗanda ake ya ɓoye ayyukan laifi waɗanda ake a bayyane aya ta faɗa haka saboda su mutanen a lokacin su idan da cewa ai dole ne mutum ya zunubi a bayyane amma in ya koyi babu wanda ya zunubi babu ne ya ta amma a duniyar ya bayyana a gane shi ne dai to sai Allah mada cikin sarki ne a in dai ne shi ne to ne shi ne to a bayyane shi ko kuma a koyi wannan zahirin cikin batil innal ladina yakzibuna al-kufr lamma wadanda suke ai ta ayyuka na zunubi sai zuwa da mutane ya fara fata da su za a yi sakamakon yin abin da suke aikata لا تعبدون عليه فمثل الله ciki mimma lam yuzkar ismullahi alayhi daga dukkan abin da ba ambaci sunan Allah akan wa innahu dan ne kin abin da ba ambaci sunan Allah akan ba ba su kanki wato kaucewa ta cikin da ne wa inna shayatina lalle tsaro da cikin mutane ko aljanu la yuzuna ila awliyaikum za ku rinka yin wahayi ila awliyaikum zuwa ga waliyan a shayatin yuki ba'dhum ya tsaro daga cikin mutane na yin wahayi zuwa ga a wato ko dan da cikin aljanu na yin wahayi zuwa ga shaytanu da cikin mutane shine wa inna shayatin lalle shaytanu da cikin aljanu la yusuna ila awliya'i rabbihim ay wahayi zuwa ga mabiyan majikin talamaran cikin mutane liga da zai da su samu hujjar da za su yi jayayya da shi wato wancan tunani da mutanen maka suka zo suka faɗa musu cewa wai dan me za ku ci abin da ko ku kashe da kanku ku gane abin da Allah ya kace muku ya daga cikin wahayi ke na eh, wahayi da ke da muku cewa dini ina ba ta mun dama mun karanta a jiya ni duka atum ila ba'd zukhruf al-qawl bi-dura wato kitabun kuma yawa saki wahayi kace ne da wannan ku ta ba a lokacin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wato mutanen Makka su je wajen Yahudawa a Madina ko ne malamai mutumin ya ce mana kaza ya ce mana kaza mai jan ce musu sai ce ku ce mu sai ku nuskan da kan da kaga yuhu ne ila awliyaihi in jadil wa in aqatuhum innakum la mushrikun in har kun ce za ku bi ku musu da'a kun ce abin da suke fada innakum la mushrikun to lalle ku a wannan lokaci kun zama mushrikai ke ma'ana kun zama tare da su da haka ba za ku mutu biyayya da cikin abin da suke fada to wannan magana kuwa ba magana ce da ta faru ta tsari a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau kafirai da mutum suke da karfi a duniyance sun yi kokarin su sa wato su sa mu mataki menene sa mu mataki ta yadda a madadin mulakkana mutum kalmar shahada su ga musulunci a a sai suka ɗauko dubu dubu na tuhuma mudu mudu na tuhuma suka je hawa musulunci sai suka mai da mu a matsayin masu kare kai ke ba ba ba ma da ni su tsaya wani mana da ya ne sun addini ba ba mana bayanin a addinin ba akwai tsanani yi tsaya mana cewa addinin babu tsanani da har ma suna kokarin ma kasar musulunci masu za su bayyana yadda suke so musulunci ya zama idan ya zama a yadda suke son ya zama za ku gane wannan a cikin rubuce-rubucen dama nasu da kuma kafofin watsa labarai da suke da kuma tasiri yanzu da yawa har wanda suke magana a madadin musulunci na ja ko a talabijin ko a rediyo wani mutum mai magana a akan musulunci idan an rubuta musulunci da ta'addanci sai an gudu ba dan ta'adda bane kare da musulunci ba dan ta'adda ne dini bane duk wannan magana ce amma dan ma ka ni musulunci ba dan ta'adda bane ba musulunci ta yana da shi islam yana da nufin shi da ga wannan mun fasara turawa da suke nuna fasara mutunci da haka waye yake musulunci da nufin a ina aka gado ne da ɗauki kalmar islam gaba ɗaya a cikin kowane samu ya yi ɗaga wata wannan fasar to amma ko abin da tura suke yi da kristo wato mu zauna mu ta haƙe ne su ci gaba da sunmu da yake su ci gaba da ƙaƙe da kuma sarki ne su ci gaba da da su ci gaba da su ci gaba da dukkan wani tunani idan ya kuma da aiki lafiya lafiya wanda hakikalin abin da kalmar islam take nufi tsawon sabbi ce cikakkiyar sallamawa ta hajji zaɓin ta abin da Allah ya idan kake na shiga musulunci kana nufin na sallah ba ni ra'ayi ba ni ra'ayi ba ni ganin dama ba ni cewa ba mu ganin abin da ake so gidan mu ko a mu ko a mu ko a mu sai abin da Allah ya ta hanyar manzon ku ba ne shi ne musulunci waye da dukkan wani tsari shi shi ne islam amma da duk suka fassara mana wannan shi kenan har ma masu wa'azi su mutum na faɗa ko mutum ya rubuta da sauransu to yayin da wannan mun suna nan da yawa wato sun san a sai masu tare kai a matsayin mukallata musu a cikin su abu da suke kusa da shi su zuwa kuma su sa dan jihadi sai ka tambaye su su kawo dukkan yakin da manzon Allah ya yi guda daya wanda manzon Allah ya yi to sani ka bare ba ka bare su ka sani ka kawo guda daya daga cikin yake yakin da musulmai suka fi kowanne yakin nasara yakin uhudu yakin da musulmai suka fi kowanne yakin wahala yakin wato wanda musulmai suka fi cin nasara yakin badar wanda musulmai suka fi kowanne yakin wahala yakin uhudu ko a daidai ina a daidai lokacin manzon Allah na Madina sai da sahabbai Uhud din nan ne daga cikin duwatsun Madina mutanen Makka ne suka fiye kilomita ɗari huɗu da ashirin zan su tsakaninsu da Madina ɗin kilomita biyar duk mutumin da yake tsakanin da garin kilomita biyar ya cikin garin kilomita ɗari hudu da ashirin ka zo kuka yi faɗa da shi sai kuwa ku kamar mutu kai da garin kilomita biyar a garin garin ko shi da yake kilomita ɗari hudu da ashirin yakin badar da musulmai suka ci shi kuma an yi shi a filin badar tsakanin madina da badar kilomita saba'in tsakanin makka da badar kilomita ɗari uku da saba'in ko na ko ya kuma yi da wani shi to dukkan yakin da za a ce ka samu haka musulmai an da rufe su in da islam musulmai masu rauni a ji a kwato wasu yanki wani ku ne ba amma dukkan yakin da turawa suka yi ba ta abin ba kuma gaba daya duka wani yaki da manzon Allah yi wanda aka fi cin nasara a cikin kafirai sai ya yaki zara an cikin mutum kafirai mutum kafirai a yammacin yau ko a Iraki a Fallujah a garba ta kashe rawa daga wata ɗaya zuwa yanzu cikin wannan wata da alfarma isra'ila ta tafi na a filistin sannan daga da yin suna da amerika ta jefa wata mai nukiliya a wajen a cikin lokaci guda an mutum dubu ɗari biyu da wannan a tarihin ya gaba ɗaya ba za ta iya da wannan alƙalin ba na yakin da annabi da wanda da kuma da kuma da da ke sun kashe mutum dubu ɗari biyu da mutum ɗaya kawai daga sama ya je hawan ne ya kashe mutum dubu ɗari biyu da su kuma zuwa inda da ne eh su ne manzanni na dimokuraɗiyya a duniyar iran manzanni na fita ta dun jinsi ɗan adam a duniyar iran ko kuma suna da jeri kuma zuwa da kuma zuwa ba mu kuma an samu abu su ta haɗa kuma da yawo a yi ayi musulunci ne waɗanda sun tsaranta sun tsaranta sai ka kasa fahimtar tarihin musulunci nan kuma ka kasa fahimtar rayuwar turai sai ba sai duniya ba ko kare da kuka mako ta akida kana yada da kana fata yawan kanku da haka da wurin sai ku bayyana a Qur'ani da hadisi ko ku kasa baya da analysis din abubuwan da faruwa a duniya da kuma ayoyi na Qur'ani da hadisi da mutane su rayu kuma haka ba musu na gudu wato kullum ne ba a cikin mu ana zargin mu kawai sai ka musu ayyuka kaza bane ayyuka kaza bane duk abin da da ba a gina ta'addanci ba ba a gina Amerika ta kace ba kira su abinci Isra'ila ta kace ba kira su abinci Rasha ta kace ba kira su abinci kasashen musulmi nawa za ka lissafa wanda an kashe musulmi da babu iyaka da kawo wata kasa wanda ba ta musulmi ba daya da za ta ce an kashe wadansu ba wasu da A iyaka a Algeria kawai yakin kafin kanci da musulmi suke da gargadin faranta suna da mutum miliyan ɗaya da an kai wannan wanda ke da diga da bayar Faransa ma kanta ta da wannan alƙalin ta kashe mutum Algeria mutum miliyan a nan tun kashe ta kashe mutum miliyan ɗaya ko wani abu kusa da mutum lokacin da aka yanke miliyan shi ko wani kusa a Algeria ta kaɗai kan tsaron sannan mutane ita da sun kusa mutane nawa a Libya da suka yi kan rumsa sannan mutane Bulgaria mutane ina ne suka yi da aka karfi mutane babu amma duk waɗannan ba sa cikin ayyukan da abinci kawai dan mutane sun kuma sanarwa da labarai kuma dai yawancin mun zama kamar yadda dawa ba mu da bakin yin magana sannan waɗanda ya kamata su kare musulunci ba ta fitowa su kare sai waɗanda su kuma suke iya cikin kokarin su a daidai lamin su a daidai kafa su kuma da adabu su karshe ko kafin da labarai su karshe duk mun yi karatu na